تبت يدا أبي لهب وتب hannayen Abu Lahab ɗan Abdul Muttalib sun taɓe saboda taɓewar aikinsa domin ya kasance yana cutar da annabi saboda haka aikinsa ya lalace.